akwai wani wata na musamman tana zuwa sau ɗaya a shekara tana zuwa da albarkan watanni dubu kowane aikin kirki a cikin watan nan zai samu ninkin lada watan ramadan mai tsarki ne kuma yadda lotus capital yake aiki domin baka zaman lafiyan hankali a duk mu'amalanka da mu muna addu'a ka samu wannan lafiya a ninki wa kowane aikinka a cikin wannan watan ramadan Ramadan Karim daga Lotus Cap don samun you and me akan Easy Starter. Kawai buga star 233 star 1 star wancan lambar Eti Etisalat na musamman da ash. Don haka kowa ya wannan mutumin na musamman rabin rai, ɗanka, kakarka, ko wanda keke kauna za ka iya kiran su a kyauta kowane sati domin da Oeto Naija kana samun amfani da fi abin da ka biya ko da yaushe. You and me akan Oeto Naija gaskiyan lamari. Indomie instant noodles taliyar nan take ɗanɗanon ƙwarai mai amfani.